ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه النار اللهم انك عفو تحب العفو عفو وانك عفو تحب العفو ya Allah ta'ala wannan taro da Allah ka sa mashi albarka wanda suka dauki wannan lauyi na bada tallafi Allah ta'ala ka saka musu wanda suka zo da amfana da wannan tallafi Allah ta'ala ka saka musu wanda Allah ta'ala duk wanda ya bada gudunmawa ta ganin an bada wannan kaya kuma ya bada dukkan abin da ya baya na ganin an ba da tallafi Allah Allah ta saka masu alfahari Allah Allah ka ba su jannar firdausi duka bukatun sa fi da Allah Allah ka biya masa Allah mun ka zo na Allah Allah ya mai da kowa gidan su lafiya baƙin da suka zo daga Abuja domin wannan shaida da ba da wannan kaya Allah Allah ka mai da su gida lafiya Allah tsarin su dukkan sharrin ba sharrin Allah ta'ala kuma ka sa su cikin imani subhanallahi wa bihamdihi wa salamun muna ma kowa barka da zuwa a wannan taro kamar yadda kuka gani wannan taro gidauniyar Abdul Samad initiative Abdul Samad review initiative asr africa su muna ma kowa maraba da zuwa wannan gidauniyar ta Abdul Samad review initiative wadda gidauniyar ce wadda ta daɗe tana tafiya a last day around february sun zo zamfara kuma mutane da yawa gajiyayyu da tijai masu ƙaramin ƙarfi sun amfana shi ne suka ga dacewa su ƙara shigowa zamfara su taimaka ma mutane aƙalla mutum dari biyar za su amfana wannan package Su yi ne ba don siyasa ba ko wata manufa sai don ƙarfafa ma al'umma kowa ya dogaro da kanshi because kowa ya san matsanancin halin da ƙasan take ciki na rashin abinci da tsananin tsadar rayuwa shi ne suka ga dace su taimaka maku ba kuma ake bukata ba addu'o'inku da fatan alkhairi allah kawo mana zama lafiya a jihar zamfara da ƙasa baki dai founders wannan initiative ana musu addu'a ta fatan alkhairi allah taimake su da ƙara ba su gwiwan taimakon al'umma kuma muna fatan masu hali masu mulki masu sarauta da sauransu za su yi kwaikwayo da wannan al'ada ta taimakon marasa ƙarfi ku sani wannan package da kuke gani duk wanda aka ba ya kunshi gero 25 kg shinkafa 25 kg one carton of spaghetti da macaroni da magi 5 liters of oil duka su ne aka hada package guda naka ne ba na kowa ba ne ta yaka ba don ka taimaki iyalinka ba a yi don a saida ba an baka ne kyauta muna fatan zai amfani kowa assalamu alaikum Iliyo Initiative suka kirkire shi Gwaguru tare da goyon bayan Umma Amina Foundation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 da kuma amina foundation da kuma wakilansu waɗanda suka wakilce su a garin gusau waɗanda suka yi coordinating na tattaro mutanen da ya kamata su umfana da wannan tallafi hakanan yan 'yan jarida wadda tun da safe suke nan wurin hakanan jami'an tsaro wayanda suka tabbatar da a samu gabatar da wannan program a cikin kwanciyar hankali da sauran jama'a baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya kaddare mu da haɗuwa a wannan farfajiya a wannan rana ta juma'a ranar takwas ga watan zulhijja ya na ranar arafa wanda ya daidai da ranar goma sha hudu ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da da ishirin hudu, a inda wasu 'yan uwa wa'inda allah subhanahu wa ta'ala ya yi muwafaka ya ba su dukiya ta halas suka ga cewa ya kamata su tuna da talakawan jihar zamfara wa'inda matsalolin 'yan bindiga da matsalolin rashin noma da matsalolin tsadar rayuwa suka dama suka ga cewa za su kawo musu wannan tallafi kyauta ba tare da sun ba da kokobo ba muna fatar allah ya saka musu da alkhairi abu da ya shafi cewa 'yan uwa allah subhanahu wata'ala yana kira zuwa ga musulmi falakta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة Allah subhanahu wata'ala yake cewa wai mi ya hana mutum musulmi ya kusa ya taka matudun mun tsira wani aiki ne wanda idan ya yi shi Allah subhanahu wata'ala zai kare shi daga azabar wuta azabar jahannama azabar lahira gobe kiyama sai Allah subhanahu wata'ala yake tambaya wa ya sanar da kai menene wannan tudun na mun tsira Allah subhanahu wata'ala yake cewa fakku raqaba a ga mutum wanda ke cikin halin an ribace shi wato bawa ko mutumin da aka yi kidnapping ko mutumin da aka tsare a gidan yari ya zama a biya kuɗi a taɓo wannan mutum a yi shi irin wannan aiki ɗan adam mai yanci wanda ya rasa yancin shi a taimaka a kubutar da shi wannan ba karamar fadada gare shi ba a wurin Allah sai Allah ya ƙara au iti'amun ko kuma ciyarwa fiye min zai gaba. sadda mutane suke cikin halin yunwa mun san a wannan lokacin mutane suna cikin halin yunwa to ka zo ka ciyar da su musamman irin wannan fakej da aka bayar shinkafa domin a dafa ga man haɗa ta ga magi ga gishiri ga taliya sannan ga gero na yunkunu kusan ne gaba ɗaya a karya a ci abincin rana da dare to allah suna ta'ala yake cewa a ciyar da marayu ko kuma a ciyar da miskini wai miskini duk wani mutum mabukaci shine miskini malamai suna bayanin wanda ake kira miskini mutumin da yana da abu kaɗan amma ba zai ishe shi ba to na san nan wurin da yawa daga cikin mutanen nan haka suke wata ma ba ta da komi ɗanɗan haka nan mazan wani bai da komai to irin ciyar da waɗannan mutanen Allah subhanahu Ta'ala ke bayanin falalar a cikin wani halifi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa duk mutumin kowace rana ta duniya akwai mala'iku biyu suna nan suna addu'a ɗaya na cewa Allah duk wanda ya ɗebi dukiyarsa ya ba mabukaci Allah ka nunnunka mashi wannan dukiyarsa duk mutumin da kuma yana da ya nuna ruwa, ya nuna matsalanci ya hana ma kowa Allah ka rike wannan dukiyar to da'iman mutane masu cewa, za mu ga kullum dukiyarsu bunƙasa ta kai nan duniya idan kuka bincika manya-manyan 'yan kasuwanmu irin su abdulsamad wanda kullum za mu ga motocinsu na wucewa a je sokoto a dawo a wuce ina duk inda ka zagaya najeriya za ka iso haka abun yake ciyar wannan da suka yi shi yasa allah ke kara mu dukiya albarka kana ciyar da bai ko ba su yi maka addu'a ba suna jin farin ciki kawai to kai kuma allah subhanahu wata'ala zai maka buɗi akan wannan a cikin halifi manzo sallallahu alaihi wasallam yana fadar wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akhihi Allah ba zai gushe ba yana taimakon bawa mutukar bawa na taimakon dan uwansa don haka irin wannan taimako wanda wannan gidauniyar ta bayar yayi daidai da karantarwar Allah da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi su ma wakilan wanda suka zo suka yi iyakayin su wajen yin tsaye wajen ganin an kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ba sako ya kai ya kai sakon nan kamar yadda aka ba shi shi to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada ta irin wanda ya bayar don haka tun daga wakilan sun ka zo daga birnin kabi har waɗanda suke daga nan duk wani wanda ya bada gudunmuwa ganin sakon nan sai ya isa ga waɗanda bayan Allah Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada irin wadda ya ba waɗanda sun ka turo nan kayan domin ba don su ba kayan ba za su iya zuwa wurin mu ba yanzu abdulsamad da foundation ba su iya zuwa zamfara sai dai su turo da kuma amina foundation sai dai su aiko wakilai to wakilan nan da suka yi aikin su ma Allah subhanahu wata'ala zai ba su lada irin waɗannan mutanen abu da wajibi gare mu yan uwa mu kuma akwai abubuwa biyu kamar haka abu na ɗaya mu gode annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda yayi yi muku aikin alkhairi to gode mashi kai inda hali ku sata mashi da abin da ya muku in ba ku ya sata mashi ku yi mai kyakkyawar addu'a ku ce Allah ya sata mashi da alkhairi to wayannan mutane na san babu da abun da zamu biya su face addu'a mu ci gaba da masu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa ma su albarka ya kare su ga duk wani bala'i wanda an ka sani da wanda ba a sani ba abu na biyu wanda ya kamata mu yi shine kyakkyawar koyi da irin wannan halayen yadda an gaba baki in ki je ki dafa samu wata mabukaciya wadda Allah bai kaddari sunanta ya shiga ba ɗiban mata dafaffen abinci ki miƙa mata in kina iyawa auna mata gongo hudu ki bata wannan abun da ki bayar ke ma Allah zai ƙara miki buɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin alqur'ani yana bayanin ciyarwa ya yi bayanin falyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah masu hali su tara mutane irin ɗari biyar su bayat wanda kuma bai da hali ya ɗiba kaɗan cikin abun da Allah ya bashi ya ɗauka ya mika abun nan sannan kira na gaba kamar yadda aka yi kira tsakani da Allah kan wadda ta yi tunanin sai da kayanta domin in kuka sayar 'yan kasuwa za su sai kayan nan walakance in yanzu tiya tiya shinkafa a kasuwa tana dubu hudu da ke daga ɗan kasuwa abinda zai fara sai duba kai baka shinkafa ba mu sayan irin sai ke ce alhaji nawa ka sayi sai ki jira bi eh, ce miki dubu biyu da ɗari biyar ya ka ke dubu da ɗari biyar haddan Allah dubu ɗari ne ba za ta toshe miki wata hanya ba sannan ko yanzu ke sai ke biya bukata bukatar dawowa za ta yi gobe sai ke bukaci abinci saboda haka shawarar da nake bayarwa alhamdulillahi ruwa ɗaya muke da bukata da shi akwai mai ciki akwai magi akwai makaroni akwai taliya ba ki da bukatar cewa bari in sai in so wani abu hatta kayan miya an ji hatta ciki hatta kabir to kusan komi ya haɗu don haka ina kira gare ku kan wadda ta yadda ta sai da kayanta musamman ga sallah su kuma wa'annan ba karamar muwafuka Allah ya musu ba ciyarwa da aikin alkhairi a cikin wa'annan kwanaki goma na ƙarshen wadda farkon watan zulhijja annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin cewa babu wasu kwanaki wa'anda Allah ke saka ma mutane da alkhairi kamar irin wa'annan saboda haka ya kamata mu ma mu yi kokarin wannan daga ƙarshe ina kira ga wannan foundation din tsakani da Allah ba dan ina zan zambara ba amma kowa ya san yan zambara mun fi kowa shiga cikin matsala ƙarshen bayan tattalin arzikin jihar mu kiwo ne da noma to yanzu an zo an tauye mu babu kiwo babu noma shi yasa da yawa daga cikin mazaje sun tafi bida sun ba matan haka nan matan na nan da 'yan yara suna ta gwama da su kullum haka na magidanta da yawa al'amuran gidansu sun musu wahala don haka nake kira ga wakilai a isar da godiyar ga masu wannan foundation din da cewa kuma idan yanzu an yi mutum 500 to muna fatar nan gaba a zo a yi muna mutum na dubu biyar hukumar zakka abinda ta raba ma tallafi take tallafawa can baya marayu kawai yan uwa maraya dubu arba'in maraya nake zance fa ba da omara dubu arba'in kunga ashe iyaye marayu maza da mata don an raba tallafin da ya kai dubu biyar to wannan ba yawa yayi ba fatan muka ya zama shine mataki na gaba mataki na gaba kuma kila a wuce wurin sannan daga karshe ga mu cikin wayannan kwanuka mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fitar da mu halin da muke ciki na matsalar tsaro ya fitar da mu halin da muke ciki na tsadar rayuwa muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala yadda aka zo aka ba mu muka gode muna fatar mu ma nan gaba mu za mu tattara wasu mu ba su. muna roƙo ga Allah subhanahu wataala waɗanda suka zo daga wurare daban-daban Allah ya mai da su lafiya ya kuma biya musu bukatocinsu na alkhairi duk waɗanda suka ba da gudunmawa kowace iri ce ganin cewa wannan aiki ya ci nasara Allah ya saka musu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai kowa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana wadda abdulsamad rabi'u ƙalƙashin jagorancin umma amina al-yatim foundation sun ka ɗauki kaya sun ka kawo mana jihar zamfara wannan karan kaya na ƙarƙashin foundation ɗin umma amina na hannun abdulsamad shine karo na biyu kamar yadda kun ka ji wasu sun wani allah ya saka musu da alkhairi umma na shekara ta hudu kenan tana kawo ma marayu mata waɗanda mazajensu sun karasu sun kabasu da marayu ana gobe za a tashi da azumi za ta kawo musu kaya irin haka don su samu su yi azumi da sauki muna roƙon allah ubangiji ya saka musu da alkhairi allah ya ƙara ma dukiyarsu albarka Allah kuma ya shirya musu zuri'a su ya sanya albarka ga iyalinsu ku kuma kamar yadda kun ji kowa yana magana cewa ku riƙe kayan nan ci za a yi ku sani abdulsamad rabi'u da ummu amina suna da haƙƙi ku kuma sai allah ya tambaye ku ran tashin kiyama duk wadda ta ɗauki ƙwara guda na abinci ta siyar ba su ba da abinci shi kasuwa a siyar ba ba su bayar dan a kai kasuwa a siyar ba sun bayan ne dan a ci sun san halin da zamfara take ciki sun ka ɗauko sun ka kawo ba don ba su son dukiyarsu ba don dai su taimaki rayuwarmu da halin da muke ciki mutanen su ku duba halin da ake ciki na rashin tsaro sun ka biyo hanya kilomita masu yawa sun ka shigo zamfara don su kawo mana tallafin sannan ko mu ɗauka mu kai kasuwa ko su waɗannan bayan Allah sai Allah ya kama mu da haƙƙin su in mun ka ɗabi abinci mun ka sayar don haka ku ji tsoron Allah ku aje sannan haƙƙi na biyu da aga waɗanda bayan Allah Abdulsabar Raya mu Allah ya kawo muna tsaro Allah ya kawo muna arziki mai yawa mai albarka kuma mu ma duk da annan Allah ya ba mu abin da za mu bayar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya arziki